وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata 22 a watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya. da hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da hudu ga watan mayu shekara ta dubu ashirin da ɗaya miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu yani dauda wanda ke nan talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road gwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta najeriya ana gudanar da tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala inda muka kwana a cikin suratul baqara aya ta ɗari da talatin da shida a jerin gwanan darasin wannan tafsiri wannan shine darasi na ashirin da hudu yau da izinin Allah za mu tashi a aya ta ɗari da talatin da bakwai kafin nan akwai tambaya da zamu amsa insha Allah Allah kara mazarta ilimi da fahimta sannan ya Allah kara arziki da albarka ga nasu bani zauna da aka da sarki da dukkan shirka da mu masu sannan kuma ce Allah kara mazarta matsalolin tsaro da

da mu da kai da baki daya Allah ya tara mu cikin aljanna kuma ya karba mana ibadunmu ga baki daya a kuskure ne mutum ya zo tsalla bai zo a kan lokaci ba ya tsallake mutane sa'annan kuma ya zo ya ce sai ya samu ko sahun gaba ko sahun da ke na biyu a cikin masallaci wannan yana daga cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta Allah ke kafadin mutane kuma cutarwa ne inda ka zo Allah ya kaddara baka samu zuwa yau da wuri ba sai ka tsaya a inda Allah ya kaddara maka ka zo dan cutar da wani shi kuma haramun ne wannan dalilin ne yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce duk mutumin da ya tafannuwa ko albasa ko farar ƙasa ina fata an gane ko kuma abin da ke da alaƙa da wannan kamar sigari ina fata an gane ko kuma makaniki da kayan kanukancinsa duk abin da zai cutar da wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ka shigo masallaci da shi shi sa ce man akala al-basala was-sawma wal-qurasa la yaqrabanna musallana fa innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam yace duk mutumin da ya ci albasa ko tafarnuwa ko farar kada ya kuskura ya ce zai shigo wajen da muke sallah saboda abin da ke cutar da ɗan adam yana cutar da mala'iku ta ga fikin hadisin kaga albasa ai yana da wari A fannuwa ma haka to sigari ma ai kaga wani idan ya ji warin sigari zai tada mai da zuciya zai iya yin abu to kaga ka cutar da shi haka kai ma kana makanike ya kamata a ce kana aikinka na a kai riganka da ka ajiye lokacin sallah na yi sai ka cire rigan kanakancinka sai ka sa riganka ko da jallabiya ne ka ajiye ka sa labiya ka je ka yi sallah kana dawowa sai ka tube sai ka ci gaba da wato aikinka na sana'a kaga wannan ya nuna ka girmama ibadarka ka umarni ne doka Allah ya bada ya bani adama khudu ku inda kulli masjidin ya ku ƴaƴan annabi adam ku ɗauki adonku a duk inda za ku yi sallah wato ka tattara ado saboda ka zo neman aljanna a wurin Allah ka zo neman duniyar da kake rayuwa a ciki a cikinta a wurin Allah saboda ka kai haka tsallake mutane kana tsallake su wannan cutarwa ne kuma baya halatta ga mutumin da ya zo sallah ko kuma ya zo a ibada ya dinga yi yana cutar da wasu in mutum yana yi sai ya tuba ya daina na bayan haramun ne an zagi shugabanka ka yi haramun saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin imamu hakim a cikin Ya ce, la tad'u ala anfusikum wala ala auladikum wala ala umara'ikum اصبروا فإن الأمر قريب ya ce ku yi wa kawukanku mummunan addu'a abu ya faru sai ka ji mutum yana cewa ai in ƙarya ne wannan abin zina uwarsa sai ta haife shi kuma yake cewa ko kuma Allah ya haramta mai shiga aljanna eh mutane na haka ko kuma kada Allah ya bashi abin da yake so kuma zala ka kai wa kanka mummunan addu'a Ba gana ɗaya kenan ka kai haramu wala ala auladikum haka ƴaƴanku su suka yi muku ba daidai ba kada ku yi musu mummunan addu'a kada ka ce shege kada ka ce Allah ya tsine ma kada ka ce kaza kada ka ce kaza duk lokacin da ya abu ka ce Allah ya shirye ka wani ina fata an gane manzo Allah ce kada ku yi wa ƴaƴanku addu'a sai ce wala ala umara'ikum haka kuma kada ku yi wa shuwagabanninku mummunan addu'a wasbiru ku yi hakuri da duk halin da za su yi muku mara kyau fa innal amra qarib lallai warwarewan al'amari in kun yi hakuri kun daina zagin su yana kusa Allah zai kawo muku canji amma mafhumul mukhalafa in kuka ki yin hakuri kuka ci gaba da zagin su ba ku da ranar fita kada aika sharadin da manzo Allah ya bada ku yi haƙuri kaga jarabawa ce kenan sa'annan kuma kafku zage su kuma ku yi haƙuri duk halin da kuka canza shugabanninku ku kai in kuka ci gaba to ba ku da ranar fita daga cikin halin da kuke ciki kuma kaga mu a nan idan mutum baya zagin su baya tsine musu ana ɗaukan su kamar ne wato kai kila an baka kuɗi ne in malami ne ina fata an gane wannan yana daga cikin illar siyasa ina ba ta an gane kila shugaban da ke kai ba gwamnatin ba siyasa wato ba jam'iyyar ka bane ko sai ka ga mutum yana zagin sa yana kaza jam'iyyar ka ne ko ba jam'iyyar ka ba addini ya ce ka mai addu'a ina ba ta an gane ibada ne ma yin addu'a shi sa Fudail bin Iyad Allah ya ji kansa da rahama Abu Ali yake cewa law kana li da'awa mustajab ma ja'altuha li nafsi illa li bi sultan da ina da addu'an da ni ne magana babban malami ne duk duniya ana tinkaho da shi a zamaninsa yace da ya san in yayi addu'a kai tsaye Allah zai karba ba zai yi wa karan kansa wannan addu'a ba shugaba zai yi zai yi wa addu'a suka ce fassin lana haza ya aba ali da kai baban aliyu kamar bayani ne kake nufi sai ce li'anna salahahu salahun lil biladi wal ibad saboda nagartuwan shugaba nagartuwan gari ne gabaki baki daya da kuma bayan Allah da ke cikinta kuma lalacewansa lalacewan gari ne da kuma bayan da suke cikin wannan garin ana fahimta sakon ko ko ba fahimta to kaga wannan shine asalin karantarwar addinin musulunci da kuma manhaji na ahli sunna wal jama'a to amma da yake siyasa ta riga ta mana tasiri a zukatanmu a yau idan baka wannan to za ka samu matsala to har abin sai ya zama na cewa ba ma mutane gama gari kaɗi ba hatta malamai wanda suke da'awa fitinar ta shafe su idan malami yana so ya samu matsayi a wurin shugaba to sai dinga kyaransa ya dinga cararsa ya dinga cararsa to su kuma da yake sun san kan tsiya sai ya jawo wannan malamin sai a dan bashi wani kujera ba ba shi yake zagin sa ba to da zara an bashi kujera sai ya zo kuma yanzu yana yi wa wannan shugaban campaign su kuma mutane an hada wannan malamin da su tunda da yana zagin sa yana faɗin ababai marasa kyau a kansa sai a ce ai malam ya sha kwana sai su daina ganin kimar wannan malamin sai su daina ganin shi da daraja kaga wannan yana daga cikin abin da yake faruwa ta wannan bangare sai kaga an wa da malamanmu kima da daraja to wannan yana daga cikin kuskure da dama ka gane cewa mu a aqidar mu ta sunnati wal jama'a ba a gajin shugaba manzo Allah ne yace man ra'a min amirihi shay'an yukrihuhu falyasbir ala dhalik duk wanda ya ga wani shugabansa yana yin wani abin da shi a karantarsa baya so sai manzala ce ka yi haƙuri ba wai tsoronsa ba ne a'a haƙurin nan ibada ce shi ne mafita a kan wannan abin da shi yake yi mara kyau sai ya ce wala yanzu anna yadda min ta'atin kada ya ce tunda shugaban nan yana yin abin da bai dace ba shi ba shi ba wannan shugaban in ya ba da umarni ba zai bi ba sai ce ka in mata mata ni cikin in ka mutu a haka ayi mutuwa irin ta maguzawa kaga manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka to wani zai iya jefa maka shubha ya ce wa wa'annan shugabannin ai ba wa irin wanda manzo Allah yake magana su ne wa'anda suke amfani da Qur'ani da hadisi sai mu ce to ga hadisi karara Imam Muslim ya rawaito ta a cikin sahihinsa yace sayakunu min ba'di a'imma la yahtaduna bi hudaya wa la yastannuna bi sunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu ash-shayatin fi juthmani insin qala hudhayfa kayfa asma'u ya rasul Allah in adraktu dhalik qala tasma'u wa tuti'u lil amir wa in daraba dhahrak wa akhadha malak fasma' wa ati' fi riwayatin wa in duriba zahruk wa ukhidha maluk asma' wa ati' yace yakunu min ba'di bayana za a samu imma shugabanni la yahtaduna bi hudaya ba sa shiryar da mutanensu da shiryata wala yastannuna bi sunnati kuma ba sa aiki da sunnan ma manzo Allah ciki ko mama ciki yace wata komo fihim rijalun mazaje za su tsayu a cikin irin wa'annan shugabannin qulubuhum qulubu shayatin zakatansu zakatan shedanu ne fi jismani in kama jikin dan adam tsakani da Allah muna ciki ko ba ciki eh zai Huzaifa yayi tambaya yace kaifa asna'u ya rasulullah in adrabtu zalika ya zan yi ya ma'aikin Allah in na samu kaina a irin wannan zamanin shugabanni su irin zukatan shekaru ne a cikin dan adam ba ruwansu da qur'ani ba ruwansu da sunnan manzala rayuwarsu kawai suke ana ciki kuma ba ciki sai huzaifa kaga tambaya yi irin tambayar da ta yi daidai da amsar da ake baka yanzu sai manzala ce tasma'u wa tuti'u lil amir ka duk da irin wannan sufar da shugaba yake da shi ka ji umarninsa kai masa biyayya sai ce wa in zaraba zaharu ko da saboda tsabar ketan wannan shugaban yana dukanta a baya wa aka zama ya kwace dukiyarka saboda mugunta asma wa asir in ya bada umarni ka ji kuma kai masa biyayya matukar ba ya sa ka saba wa Allah ba Allah ya bada mafita ko bai bada ba sannan sai hadisi wannan hadisin imam muslim ya rawaito sa sannan ga wani hadisi har ila yau imam muslim ya rawaito sa haka imam bukhari ma ya rawaito sa a cikin sahihin sa sai suka ce ya rasulullah ara'aita al-a'imma in qamu alaina yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana fama ta'muruna kaga wannan tambaya ce ta daidai da halin da ni take muke ciki a yau a Najeriya ya ma'aikin Allah me kake gani in mun kai zamanin da shugabanni su suna so mu ba su haƙƙinsu mu kuma a matsayin mu na mabiyansu sun hana mu nama haƙƙin me kake so mu yi in mun samu kama wannan zamanin Allah ya bada mafita ko bai bada ba ya ce fa'atuhum haqqahum wa sallallahu ma lakum su a matsayin su na jagorori ku yi hakuri ku ba su nasu haƙƙin na ku haƙƙin ku roki Allah ya baku fa inna ma alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum akan abin da ke kansu shi ne Allah zai tambaye su akai ko kuma abin da ke kanku na yi musu biyayya shi Allah zai tambaye ku akai kaga ashe kenan iya ruwa ne yau idan ka kwanta ka mutu a garin Kaduna misali Allah zai tambaye ka menene gwamnan Kaduna yi mana amsa me zai tambaye ka abin da ka aikata ko Shi ne Allah ce abin da ke kansu shi ke kansu shi Allah zai tambaye su ranar tashin kiyama kai kuma abin da ke kanka na ibada na bauta shi Allah zai tambaye ka ina fata an gane kaga iya ruwa ne kenan fidda kai Shi ne Hassan al-Basri yake cewa kamata kunu yuwalla alaikum yanda kuke haka ake ba ku gabanni daidai da ku inda mu halakawa. za mu yi wa kan adalci a halin da muke ciki a Najeriya za mu san cewa lallai ba mu cancanci shugabannin kirki ba saboda mu ma mutanen banzan ne ku yi hakuri maganan yayi zafi amma haka yake tsakani da Allah in za mu yi wa kanmu adalci yanzu mu'amala ya haɗa ka wallahi in aka ce ka zaƙulo mutumin kirki a anguwanku a baka aiki tsakani da Allah in za ka yi wa kanka adalci amma in an ce ka zakulo mutanen banza ba ta ga ba sai ka kana tunani ba amma yanzu ka ce a ce dan Allah ka zakulo mana mutumin kirki wanda ka yarda da shi a mu'amala ta kuɗi ka yarda da shi da mu'amala ta yau da gobe ta zamantakewa sannan ka yarda da shi a addininsa wallahi sai ka daɗe kana tunani haka ne to kaga kuwa ashe akwai matsala amma idan muka zauna sai idan mu ya rufe laifi tudu mun tace namu muna kallon na wa'ancan daidai da mu'amala idan ya haɗa ka ɗa ya cuci ubansa mata ta haɗa baki an cuci mijinta makwabci ya haɗa baki da makwabci ya cuci ne makwabcinsa direba ya haɗa baki da wani ya cuci mai gidansa ko mai gadi ya haɗa baki da ɓarayi an zo an kashe mai gidansa ko an kwace wa mai gidansa ne dukiyarsa haka ne kuma an ka bincika ya masa iya ta goma shi na alkhairi amma kuma an yi wannan da shi ina ta an gane to sai ka ga al'umman ne lalacewa ta wuce duk da kake tsammani to amma idan mun zauna ba ma kallon wannan a cikinmu muna kallon wa'ancan ne na shugabannin shi yasa muka kasa gane matsalolinmu kuma iya ruwa da kai kowa ya gano inda matsalarsa take kamar yadda malaman tarbiyya suke cewa min tariqati hallil mushkila ma'rifatul mushkila daga cikin hanyar da ake warware matsala a gano matsalar kaga in ka gano matsalar ka ci boriyar ne warware matsalar to amma in baka gano matsalar da kake ciki ba za ka iya warware matsalar sai dai ka dinga fundin fundin ba za ka san yadda za ka warware matsalar ba to irin halin da muke ciki a yau ke. idan mun zauna mu zagi shugabanninmu mu ce kaza mutum ne yana zaune mota ta wuce ba aikin sisi da yake yi yana wucewa in ɗan boko ne sai ka ji ya ce this will be my first car ko kuma this is my dream car bai fara aiki ba ba ɗalibi ne amma yana ce maka me this is my dream car a gan shi ya sa a status ɗinsa to dan Allah ka gaya min wannan idan an bashi kuɗi ne zai faru kaga ko dole ya hau kansu mutum daga neman ilimin kake gane waye mutum na je poli ina musu lacca a gabana a gefe na akwai rakka topic ɗin da muke tattaunawa a kai shine environmental influence to sai nake magana akan cewa duk ɗalibin da ya saci amsa a jarabawa ba na tantama in ya samu ofis zai saci kuɗi Kira ba ta an gane Ina ce saboda me saboda ai ne fatan kuɗin ai a haka yake farawa shi ma ai bari ya ɗan gwada ko daga nan ne ne ya ji daɗin satan ansa sai ya ci gaba Ina ce to haka shi ma idan an bashi ofis haka zai saci wannan kuɗin sai na buga musu misali sai na ce na tuna lokacin da muke wayek na ce ranar da muke rubuta mathematics akwai wata yarinya a gefe na yarinyar nan ta iya mathematics a san daman ten questions ne yarinyar nan da ta ɗauki number one har ten haka ta dire ba ta omitin ba ni kuma a lokacin na iya amsa tambayoyi bakwai ne a cikin goma a bakwan nan na san a b c ban san shi ba sai in tsallake da na duba yadda aikin ta very clean sai zuciya na ya fara tafasa na ce mace ta fi ka iyawa shame for you na ce for me to look at her work I rather fail that will make me strike in the next coming examination so as to pass my examination sai hall din ya kiɗi ne da ihu this is holy o oh, paper like waye I go tell her make she open na wetin abin da na ce although I was able to keltu na ce na iya cin jarabawan amma zuciyana na ta tafasa ya za a yi mace tafi ni iya abu na ce da aka zo economics ina gani wai ni wani guru ne na haddace ccs keke awa ɗaya yarinyar na ce ta fita na ce he na ce na ce ina ta zargin kaina haushin kaina sai da na ji na ce da aka zo islamic studies sai yarinyar an yi haka ta ce da Allah malam sai da ce to ko kafa a ce komai mace ta fi ka iyawa to abin ta kai cin ɗaliban fa sai da aka zo ana ta lallaba su na gama wani daga cikin ɗaliban a yanzu a nan ina fata an gane wallahi sai da aka dinga lallaba su su yi shiru saboda he people like wayet ka kasa ce mata wace bude to kaga takaicin lalacewan ya kai lalacewa wai ba za ka baka tunanin kai har ma wani ma ya fi ka baka ci shi to kaga akwai matsala kuma abin nan fa da ya iya kai ma in ka sa kanka za ka iya ina ta an gane sai dai hanyar iyawan shi kila gane wasa yana da sauki kai kuma naka da dan nauyi sai ka dan dauki lokaci kafin ka iya amma in dai ka sa rai eh, za ka iya to fa abin da ba mai yi kenan amma yau idan mun zauna ba mu da aikin da muke yi sai zagin mu sai tsine musu albarka yana dawowa kan ne saboda haka ba daidai bane kuma ya taɓa wa karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shirye da mu ya ba mu ikon tuba wannan babu laifi ya shigo daga baya a wanda ke kusa sai ya shiga shi wancan kuma sai ya shiga wancan kuma sai ya shiga sai a cike sahun haka ake yi eh, amma ba wai ya ce za tsallaka ka hango ni kai ta kawowa ka ce kaga kana ban gaji wannan wani zai ja ka in ma ka samu wanda ke da gajeruwa hakuri zai dora maka a shari'a ina fata an gani ka san mutane iri iri ne eh, saboda haka in kana kusa ne sai ka shiga kada ka ce za ka tsallako daga can ka ce za ka shigo don wani ma ya gani kafin ka gani shi ma yana so ai aikin lada ne ina fata an gani garin neman kiba hawa kada a rami kuma Allah ya kama dace na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون الله مدوكي bayan ya gama siffanta annabi Ibrahim da annabi Ismail da annabi Ishaq da annabi Yaqub da abinda da suke akai na imani da annabi isa ɗan maryam da kuma al'asbab Allah ya ambace su ga baki ɗaya ya ce mu a matsayinmu na musulmi ba ma raba wa tsakanin annabawan Allah dukkansu mun yi imani da su sai ce fa in amanu in su yahudawan madina da nasaran da suka zo da kuma mushrikai waɗanda suke na cikin larabawa suka yi imani bi misli ma amantum bihi da kwatankwacin abin da ku sahabbai kuka yi imani da shi suka dihtadau tabbas sun shiryu kenan addinin musulunci in bai zama irin na sahabbai ba sai ba shirye bane Allah ce fa in amanu bi misli ma amantum bihi idan kristoci da yahudawa da mushirikan larabawa sun yi imani irin imanin da sahabbai suka yi faƙaɗe tadau tabbas sun shiryu in ji Allah wa in tawallau in suka juya baya suka ƙi yin imani da irin imanin da sahabbai suka yi inna ma fi shiqaq lallai su suna cikin saɓani da ɓata a sayafika humullah da sannu Allah zai wadatar da kai daga sharrunsu da makircinsu da kutun da suke yi da zagon ƙasa da suke yi wa addinin musulunci Allah zai kare ka ya katange ka daga dukkan ayyukan da suke yi sai ya ce wa huwa sami'ul alim Allah kuwa shine mai cikakken ji masani akan tsarin da yayi ga al'ummansa wannan aya yanda imamu ibn abi hatim ya nakalto ta cewa daga ibn abi nu'aym wannan ita ce ayar da sayyidina Uthman Allah ya ƙara yadda a gare sa yake karantawa a ranan da aka kashe shi ranan litinin a ranan yayi mafarki kuma ranar litinin ne ya yi mafarki ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga sayidina abubakar ya ga sayidina umar sai suka ce ya Uthman isbir hatta tafsura indana ka yi haƙuri har ka zo ka yi buɗe baki a wurinmu hakan haka sayidina Uthman ya gano cewa zai mutu ya san zai mutu a wannan ranar an zo an zagaye balas bayan wani Bayahudi da ake kira abdullahi bin saba'a al-yahudi ya fesa wannan gubar saboda duk wannan protest ɗin da kake ji shi shine bayahudan da ya fito da ya kirkiro da ita ya ce idan kuna son mutane su karkata zuwa gare ku ku zagi shugabanninku da sunan kuna yin umarni da kyakkyawa kuna hani da mummuna tamilu ilaikun nan mutane za su karkata zuwa gare ku yanzu ko malami ne in kana yawan cancakan gwamnati zaka dana aka ga masallaci ya cika da kabarbari so ɗari hadda na izgilanci sai ka janyi eh ka dana Allah za ka da alkhairi wato malam yana musu abin suke so su dai a zagi shugaba to in an zage shi me ya kara ma ko ya canza shugaban nan daga abin da yake yi mara kyau bai canza ba kaga kenan haka da dabara kenan dabara shine mutum na yin abu mara kyau ka ribace shi shine ka jawo shi ka raba shi da wannan abin shine ka ribace shi to amma dan ka yi magana ba abin da ya rage sai dai kara ma abin da ya saba yi to kaga ba hikima kenan ai mutum mai hikima shine yi tunanin yadda zai rage wannan abu sai ya ce za ya ce idan kuka nuna haka mutane za su bi ku wannan ba yahudan shi ya kawo wannan fikirar wanda ya ɗabbaka shi daga cikin mutanen madina shine jabala bin amr jabala bin amr shine ɗabbaka wannan abin da din sai da na Uthman ya zo wucewa ya da su suna zaune sai musu sallama assalamu alaikum sai ce ku amsa sai usman ya kara assalamu alaikum ya ce kakku amsa ya kara cewa assalamu alaikum ya ce kakku amsa kuma mutanen suka ki amsawa sai ta jama'a wai ba sallama nake muku ba sai ce eh ba za mu amsa ba sai ce to me ya zafi haka sai ce saboda ka fifita danginka a gwamnatinka kan kowa a goma kenan ko kuma har yau ba irin ta bane sai na usman wannan gubar sai da ya sa sai na Usman ya hau kan mimbari yana hudu ba sai ce jama'a ku ji tsoron Allah kun ce na kwashi kuɗi kun ce na fifita dangina akan wannan mulki waye dangina da ni na fifita shi a ciki sai na mu'awiya bin abi sufyan da kuke magana dangina ne na jini ni na daura shi ai ba ni na sa shi ba sai na umar ya daura shi bayan sai da na umar ya sa shi gwamna ni kuma da na hau ban ga yayi wani laifi da zai iya sa in tsige shi ba to me nayi ba ni na daura shi ba kuma dukiya da kuke cewa ina kwasa ni fa nake daukan dukiya na a zamanin manzo Allah in kashe fi sabilillah amma yanzu da na tsufa ina gab da komawa ga Allah shine zan kwashi kuɗi lokacin da nake da kuruciya na ban kwasa ba sai yanzu to wannan gubar da wannan ba yahudan ya fesa dalilin haka fa suka zo suka tsare sayyidina usman kana 40 a gidansa ko fita baya yi ko sallah ba sa bari ya fita ya je masallaci ya mutane sallah aka zo aka same shi ga mutanen nan ka bari a ce a'a ba maganan tashin hankali ku bi su sallah ka ce ku bi su sallah kada ku ce abin nan ku bi su sallah ya zo lokacin buɗe baki ya yi ya ce ya ɗaga kai ta katanga ya ce jama'a ina gama ku da Allah kun san cewa waye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya siya bi'ir Roma aljanna ta ba gare shi ni ne na siya suka ce mun sani waye ya tattali jaishul usra yakin da aka yi da aka jijiki ya ba da dukiyar sa fi sabilillahi ya ce ni ne manzan Allah kuma ya ce ma barra Usman fil Islam ba'da al-yawm ba wani abin da sayyidina Usman zai yi da zai taba musuluncinsa, kuma duk irin kuskuren da zai yi wa Allah ba zai taba musuluncinsa ba kun san ni ne wannan suka ce eh sai ce to na gama da Allah ko bani ruwan da zan yi bude baki suka hana shi sayyidina Usman yana zaune ya bude Qur'ani yana karatu yana karanta yana kaiwa wannan ayar fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahum Allah wa huwa samiul alim kawai suka soka mai wuƙa. jininsa ya a kan daidai wannan aya a cikin rasmul usmani qur'anin da yasa aka yada shi a doran kasa gabaki ɗaya kowace kasa wato daula ta musulunci aka kai musu nashi din har wani yake bada labari yake cewa kamar yanda Ziyad bin Yunus yake ba da labari daga ibn abi nu'aym yace wallahi da na duba qur'anin sai da naga ugon jinin ya bushe a kanta wannan jinin sai da na usman da aka soka matar shi tana zuwa da ta gani tace subhanallah qataltumuhu suka suka sare mata hannu suka sare ta a hannu har wani kamar yadda Muhammad bin Sirin yake ba da labari yace na shigo ina dawafi a Ka'aba yace sai na ji wani mutum yana cewa Allahumma gfirli wa ma azunnu an taghfirani ya Allah ka yafe masa amma baya tsammani Allah zai yafe masa sai Muhammad bin Sirin yake cewa sai na kalle shi sai na ce wai na ce mai kai kanka ni tun da nake ba taba jin addu'a irin wannan ba ai wani irin lalacewa ne yasa kake faɗin haka sai ya ce ni din nan yake bayani Yace ce shi dinnan yana daga cikin mutanen da bayan an kashe sayyidina Uthman ya ce ya shiga ya a bar shi ya shiga wajen gawan sayyidina Uthman dan ya mai addu'a ya sai aka ba shi dama ya shiga Yace da ya duba ya ga ɗakin ba kowa daga shi sai gawan sayyidina Uthman Yace ya ɗaga hannu ya kwaɗa mai maji ya ce yana kwaɗa wa sayidina Usman mari sai hannun shi ya bushe ya koma shan inna ya ce falamma na zarfu ila yadihi ya ce da na kalla hannunsa sai ce faɗi bi yadihi ya bi sin ka'udin ya ce sai ga hannun wannan mutumin busasshe kamar busasshen sadda ita ce ya ce lizalika ni'tani ad'u ne bi hadha du'a yace dalilin da ya sa ka ji ina wannan addu'an kenan wanda manzon Allah yana jin kunyansa mala'ikun Allah gabaki ɗaya suna jin kunyansa amma ya mare shi saboda kiyayya wanda wannan ba yahudan ya fesa a cikin al'umma shine har yau guban Yace in dai kana so ka samu fans a cikin mutane to ka zagi shugabanni za ka samu mutane ba haka bane kana fata an gane to wannan shi ne tsarin wannan ba yahudi bayan fa an gama kashe na usman sai ya zagayo sai ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ya mutu sayyidina ali ya zama shugaba sayyidina abubakar da su sayyidina umar da su sayyidina usman suka hana shi saboda haka sayyidina usman ne eh, sayyidina ali shine fi cancanta ya zama jagora ba wa'annan ba kaga ya fara fesa guban mai shi an ci kaji inda ya fara daga nan sai ya ce sai da na ali Allah ne ya Allah ne kuma sai aka samu wasu suka bi shi saboda ya shigo musulunci ne saboda ya fesa wannan guban da suka bi shi sai sai da na ali ya ce to tun da mutane sun fara mai da shi Allah su ne alawiyun sai ce to bari ya sa kambara ya haƙa rami idan ya haƙa rami sai ya sa wuta ya dinga jefa sai ya fara ƙona su a wutan duniya kafin su shiga na lahira shi da yake bawan Allah su mai da shi Allah bari ya dinga musu wannan punishment din yana fara yin haka sai wannan bai wudin ya ce da ba na gaya muku Allah bane shi kuna tantama ga Allah ta ya fara nunawa Wa ki azabtar da mutane da wuta ba Allah ba shi kenan shi ne sai dina ali ya ce falamma ra'aitul qawla qawlan munkaran ajajtu naran wa da'awtu qambara yace da na ga maganin su muni yayi muni sai na kira kambar. na ce ya kunna wuta a dinga jefa su wanda abdullahi dan abbas har ya mai ya ce ka ji tsoron allah yace ka san babu mai azabtar da mutane bayi da wuta sai ubangijin wutan ka nuna mai kuskuren jefa su wuta kaga shi ijtihadi yayi ko ina fata an gane to wannan maganar shine ya fesa dalilin samun shi an ci kenan a doron kasa ina fata an gane to kaga har yau wannan gubar ita ce ta ci gaba da fesuwa a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan aya idana usman ya karanta ta shine ya karanta ta a ƙarshe aka zari ransa kamar yadda Ibn Taymiyyah ina fata an gane shi ma da ya zo mutuwa ya karanta qur'ani yana karanta suratul qamar karshen suratul qamar sai da yazo innal na fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidikin inda malikin muqtadir sai kalmar shahada aka zari ran lallai masu tsoron Allah innal na fi jannatin wa nahar suna cikin aljannoni da koramu ke gudana karkashin sa fi maq'adi sidiqin a mazauni na gaskiya inda malikin muqtadir a wurin Allah mai mulki mai iko sai aka zari ran sai ya kalmar shahada ya mutu ne a prison saboda malaman zamanin zamaninsa sun wahalar da shi suka ta hada mai bala'i suka ta hada mai wato sharri da shugabanni ya zama na cewa yana ta a cikin prison saboda shi kansa yadda malamai suke mai taki shi kansa malami ne da bai taɓa ganin malami irin kansa ba ilimin da Allah ba shi tun yana yaro karami har ya girma bai taɓa wuri ba ya koma ga Allah kai yana cikin prison gari ya ɓarce da bala'i da yaƙi ibnu taymiya aka shiro shi daga prison ya jagoranci yakin nan aka samu nasara kaga me ya kamata a yi a sake shi ko aka ƙara jefa shi prison ina fata an gani saboda har aljanu sukan ɗauki surarsa su zo majalisinsa su karantar akwai ranar da yana cikin prison sai ɗalibinsa ibnu qayyim al-jawziya sai ɗalibai suke cewa suka zo suka same shi akara makallawa an buƙi ne ka fito ka yi darasi sai ce a'a me yasa kuke tambaya suka ce a zuba ai mun ganka ka zo ka ba mu ilimi su wallahi ba shi bane aljanni ne ba shi bane wanda da kuka gani suka ce kai ne fak ya ce wallahi aljanni ne kake sura na wallahi ba shi bane ni ba su kun ba su buɗe da ba kaga inda wani ne zai ce a ba na ga muku ina da karama ba he eh, in ji da irin na yanzu ne zai gaya maka to kaga karaman mu ya fara bayyana Allah ya sa mu dace shine sai Allah ce sibghatallah wa man ahsanu min Allah sibgha wa nahnu lahu abidun sibghat Allah shine dinullah addinin Allah wa man ahsanu min Allah sibgha babu wanda yake Allah kyautu addini wa nahnu lahu abidun kuma mu ga ubangiji masu cikakken bauta ne kalman sibgha imamu dhahab ya nakalto ta daga babban malaminsa abdullahi dan abbas akan cewa kalmar sibgha abdullahi dan abbas ya fassara ta da dinullah addinin allah haka imamu Ibn abi hatim ya nakalto sa a cikin tafsirinsa imamu ibnu kathir ma a cikin tafsirinsa a karkashin wannan aya abin ne nakalto kenan haka imamu ibnu Jariri ne tabari shekul mufassirin a cikin tafsirinsa haka ya nakalto ta haka imam al a cikin ma'alim at-tanzil nasa shi ma haka ya nakalto ta daga abdullahi dan abbas haka yazo a cikin fathul qadir na imam shaukani haka imam qurtubi suka nakalto ta wannan kuma ba sa shi kadai ba an kara rawaito ta daga mujahid bin jabar da abu la'aliya da ikrama da ibrahim an da kuma Hassan al-Basri da Imam Qatada as-Saddusi da shi Imam Zahhab da kuma Abdullah bin Katir da kuma Atiya al-Aufi haka Imam Ar-Rabi' bin Anas haka kuma Imam Suddi suka nakalto akan cewa wannan kalman sibgha ana nufin addinin Allah kuma babu wanda yake Allah kyautata addini kamar Allah madaukaki fi qassallahi allati fatara an-nas 'alayha لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون wato addinin Allah da ya ɗabi'antar da mutane duk wanda zai zo duniya a musulmi yake zuwa hatta waɗanda ba mu ba 'ya'yansu in suka haife su a musulmai suke zuwa duniya sai dai daga baya iyayensu su canza musu akala daga wannan ɗabi'a ta musulunci da Allah ya yi duk mutum in biyu yana zuwa a musulmi ne sai dai wani abu ya zo ya canza ɗabi'arsa amma in biyu Allah ya yi duk wani mutum yana zuwa ne a matsayin musulmi hatta aljani ina fata an gane su ma dukkansu suna zuwa a matsayin musulmai ne sai idan tafiya ta yi tafiya iyayensu in kiristoci ne su mai da su kiristoci in yahudawa ne su mai da su yahudawa kamar yadda manzo Allah ce kullu mauludin yuladu ala al-fitra dukkan da ake haifarsa ana haifarsa ne a matsayin musulmi fa abawahu sai dai iyayensa guda biyu yuhawwidanihi suna yahudantar da shi in yahudawa ne aw yunassiranihi ko kuma su mai da shi kirista in kiristoci ne aw yumajjisanihi ko kuma su mai da shi ba majuse masu bautan wuta in majusawa ne sai manzo Allah ce in shi'tum faqra'u qawla Allah ta'ala in kun da dama ku karanta fadan Allah madaukaki fitratallahi allati karan nasa alaiha ɗabi'ar da Allah ya ɗabi'antar da mutane a addinance kowa yana zuwa a matsayin musulmi ne la tabdila li khalqillah ba ka taɓa samun canji a tsarin da Allah ya halicci bayansa kowa musulmi yake zuwa duniya zalika dinul qayyim haka shine addini tsayayye walakin aktharan nasi la ya'lamun sai dai da yawan mutane ba su san wannan doka ba na'am قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ولا تسألون ولا تسألون عما كانوا يعملون الله مدوكي ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummansa qul atuhajjuna billah kace musu yanzu za ku dinga jayayya da mu akan Allah cewa ba shi ya cancanci a bautata masa ba sai dai wani abin bauta koma bayan Allah wa huwa rabbuna wa rabbukum alhali shine ubangijinmu kuma shine ubangijinku falana a'maluna wa lakum a'malukum aikinmu na gare mu kuma aikinku na gare ku tauhidin da muke da shi yana gare mu shirkan da kuke yi yana kanku shi Allah zai tambaye ku akai gobe kiyama wa nahnu lahu mukhlisun mu kuwa ga Allah muna tsarkake addini domin Allah ba ma hada ubangiji ba ma hada wani da ubangiji a wajen bauta kamar yadda Allah ce alalin zahid dinul khalis saurara ga Allah tsantsan addini ake yi wa kai wato Allah kai ake bautatawa ba a hada shi da wani ba a yin shirka da ubangiji shi sa mu'azu lokacin da amru bin jamo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo madina yana da wani gunki yana kiransa manaf matan shi hindu ta musulunta ƴaƴansa su biyu sun musulunta shi kuma yake musulunci suna ta tallata mai musulunci sai yake ya sai ya tattauna da gunkinsa in ya zo yawa gunkin magana sai ya yi turus kuma aiki zai har zuwa ranar tashin kiyama ya ce ko kila kana fushi da ni ne bari mu ka biyu ya ce wa gunkin sai yaran cikin dare suka ɗauki gunkin ya jefa shi a bola da gari ya waye ya yi zagi ya yi ashariya ya yi maganganu ya ce an jefa mai da allansa a ina a bola ya ɗauko allan ya fesa mai ya wanke shi da ruwa ya fesa mai turare ya ce ya allah ka san ni da na san wanda ya maka wannan da na yi kaza washe gari ƴaƴan suka ƙara dare suka lallabo suka ƙara jefa shi a bola ya fito ya yi zagi ya yi tsinuwa ya yi magana sai ya ƙara wanke allon shi ya fesa mai turare kwana na uku daren sai ce to Allah ka san na yi iya kokari na sai ajiye mai takobi ce to gashi duk wanda ya zo ka kare kanka yaran kuma suna ɓoye suna jinsa da daddare da suka tashi sai suka ɗauki Allah sai suka tura kanshi a cikin mushen kare da gari ya waye da ya gansa sai ce an talata su yi ku an ta kuna rabban idan talata dafi an nan ya ce kai wannan baka tuntuci ka zama Allah ba baka iya kare kanka ba sai ni shine sai ya musulunta kaga ƴan ƴaƴansa sun taimake shi ko sai ya musulunta da ya musulunta a yakin Uhud aka kashe shi lokacin kuma gurgu ne ya fito ya ce sai ya je yakin ƴaƴansa suka ce ba za mu baka kike ba baba shi gurgu ne kuma Allah ce laita alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal marid haraj sai shi shi wallahi sai ya je suka kawo karansa wajen manzon Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce ni wallahi sai na je ina so in tafi aljanna da wannan gurguwar kafata din nan sai manzon Allah ce to ku tsale shi tunda ya doge ila Allah yana nufin shi da shahada ne da aka yi yakin manzo Allah ya kalli ƴaƴan sai ce ina kallon babanku yana taka wannan kafar kamar yadda ya kaje a cikin aljanna yana tafiya yanzu haka ina fata an gane kaga shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa nahnu lahu mukhlisun mu ga ubangiji masu tsarkake addini sai ce am taquluna inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbata kanu hudan aw nasara yanzu shin ku yahudawan madina banu qainuqa a banu nazir da kuma banu quraiza wa'annan kabilun guda uku yanzu kuna cewa inna ibrahima lallai annabi ibrahim wa isma'il da kuma ɗansa annabi isma'il wa ishaqa da kuma ɗansa annabi ishaq wa yaquba da jikansa annabi yaqub wal asbab da jikan jikansa su ne ‘ya'yan annabi yaqub a alƙaul wanda suke cewa al'afrat ana nufin ‘ya'yan annabi yaqub kuma suka ce ƙabila ce guda goma sha biyu daga cikin ƙabilun yahuda tun da kalman allah Siftu ana nufin alƙabila wal jama'a wahida ana nufin ƙabila guda ɗaya to su ne suka ce suka kafa hujja da wannan cewa ana nufin a kabilun nan guda goma sha biyu na banu isra'ila wa'annan dangin gabaki ɗaya kanu hudan au nasara daman can yahudawa ne su ko kuma kiristoci su ma suka ce da annabi ibrahim da annabi isma'il da annabi ishaq da annabi yaqub da al-asbaq ya'yansu da kuma ya'yan kabilar yahudawa dukkansu kanu hudan au nasara ko kuma yahudawa ne su ko kuma nasara kaga magana ne guda biyu su kristoci suka ce a'a ba'annan kristoci ne yahudawa suka ce annabi ibrahim da danginsa ga baki daya yahudawa ne kaga kowa kullun yadda'i waslan bilaila wa lailatu la tuqiru lahum bidhaka kuma kowa a cikin su yana jingina kansa zuwa ga laila laila kuwa ba ta yadda da wannan ba wannan buga misali ne ake yi a larabci asali a adabin larabci laila wata mata ce wanda majnunu laila yake mutuwar santa tun suna yara yake ƙaunarta har ya mutu da bakin cikin bai aure ta ba har yana cewa kamurru ala diyari diyaru laila ukabbilu zaljidara wa zaljidara wa ma hubbu diyara shaghafna kalbi, walakin hubbu man sakana diyara wai yace yana wuce gidaje idan ya zo layin gidan su laila yace yana wuce gidaje ziyaru laila har gidan su laila sai ce uqabbilu zaljidara wa zaljadara katangan kusurwan gidan laila sai na saboda kabar begen da yake wa laila in ya zo katangan gidan sai yi sai je ta haka sai yayi haka sai ce wa ma hubu diyar shagab na kalbi wai ba fa san gidan bane yasa yake sumbatan katangan gidan sai ce walakin hubbu man sakana diyara san me wacce kake gidan ne yasa in yazo kullum ya sumbaci shine ake ce mai majnunu laila saboda soyayyarsa ya kai makura yana son ta da bakin ciki kai karan gidan sai bai mai waka to shine a adadi na larabci suke buga misali wanda sai a ce kowa yana jingina kansa zuwa ga laila kuma laila bata yadda da abin da yake yi ba kaga so maso wani kenan shi yana son laila kuma laila kuwa duk duniya ba da take ki irin sa to kuma da bakin cikin ta ya mutu ya zama kamar mahaukaci haka ya mutu da da kanta yana son ta ita kuma bata kaunan sa ne Allah madaukaki yake cewa kaga kamar tamkar wannan misalin kenan yahuda sun ce annabi Ibrahim nasu ne kiristoci ma sun ce annabi ibrahim nasu ne shine kamar yadda Allah ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin ka'a kana hanifan muslima wa ma kana minal mushriki annabi ibrahim ba ba yahude bane kuma ba kirista bane shi sai dai me hanifan ya karkace wa duk wani abun bauta zuwa ga Allah kai kana walakin kana hanifan muslima shi ba hanabi ne kuma musulmi ne bi ma'ana ya karkace wa duk wani abin da ake bautawa koma bayan Allah zuwa ga Allah kaɗai ya bautatawa kuma shi ne kakanmu saboda shi ne sunnata mana wannan kalman da ake ka yau ni da kai da ake kiran mu me musulmi to shi ne sunnata mana wannan suna annabi ibrahim alaihi salatu wassalam saboda annabi ibrahim abun koyi ne a tsantsan tauhidi da miƙa al'amari zuwa ga Allah shi ne Allah yake cewa kul wa antum a'lamu anillah ka gaya musu ya Muhammad ai kulli ha'ula'i alladhina yad'una anna Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Yaqub wal asbab kanu min al yahud ka gaya wa yahudawa da suke raye cewa annabi Ibrahim da Ishaq da Yaqub da Isma'il da kuma asbab cewa yahudawa ne da kuma wa'ancan kiristocin da suke cewa annabi ibrahim da dangin gidansu ga baki ɗaya kiristoci ne ba yahudawa ba ka gaya musu a antum a'lamu anillah wannan istifham at-taqriri ne al-inkari tambayar da baya buƙatan amsa kowa ya san cewa ƙarya suke faɗi ina fata an gane shine sai ce tambaye su shin ku kuka fi sani ko ko Allah da ku da Allah wa ya fi sani kaga amsan da kowa ya san cewa me Allah ne ya fi sani ko shine istifhamu taqriri al inkari tambayar da ake tambayan ka kai a amsan a zuciyarka ka san amsar kuma ba a bukata ka ce eh sani ina fata an gane to shine Allah ce shin ku ne kuka fi sani ko ko Allah yanda Allah ce wa Allahu a'lamu ya jalu risalata Allah shi ya fi sanin inda yake ajiye sakonsa na annabta da ya zabi gidan Annabi Ibrahim da kuma hakansa sai ce wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah babu wanda ya kai kai wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah ai babu wanda katama shahadatan ya ɓoye shaidawa saboda yana cikin attaura haka kuma yana cikin injila cewa annabi ibrahim ba yahude ba ne kuma su ma kiristoci sun san cewa annabi ibrahim ba kirista ba ne shi ne sai allah ce babu wanda ya kai wanda ya ɓoye shaidan allah wanda ke cikin littattafansu babu wanda ya kai su girma min allah babu wanda ya kai su zalunci da keta a wurin Allah ka ɓoye shaidan Allah da Allah ya faɗi a cikin littafinsa kuma ka ɓoye Shi ne ana yi wa wa'annan yahudawan da kristocin raddi saboda sun ɓoye gaskiya abinda ke cikin littattafansu saboda kowa a cikinsa yana cewa annabi ibrahim nasu ne kuma alhali shi ba nasu bane sai ne Allah ce wannan ai zalunci ne sun ɓoye shaidawar ubangiji wanda ya tabbatar a cikin littattafansu akan cewa annabi ibrahim ba yahude bane kuma ba ba nasare bane saboda haka Allah subhanahu wataala yake fushi da su sai Allah ya ce wama Allahu bi ghafilin Allah fa bai zama rafkananne ba amma ta'malun dangane da abinda ku yahuda wannan na Madina da kristocin nan da suka shigo na Najran suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Madina suke wa annan abubuwan Allah fa bai rafana da wannan abin da suke na boye gaskiya ba saboda Yahudi duk inda ya san gaskiya baya aiki da shi Abdullahi bin Salam malami ne daga cikin malaman Yahudawa duk siffofin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi a cikin at-taura ya gani yana zuwa wajen manzon Allah ya tambaye shi ya bashi amsa ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sai ce ya ma'aikin Allah yahudawa butulun mutane ne su ka kira su ka tambaye su dangane da ni amma ni zan boye za ka ji sun yi yabo a kaina amma in suka san ni na musulunta za su ce babu wani masharraci a duniya iri na barka gani sai manzo Allah ce ya boye sai manzo Allah kira yahuda ya ce ba za ta kununa fi Abdullahi bin Salam suka ce huwa khairuna wa bunu khairina shine wanda yafi mu alkhairi shine dan dan wanda yafi kowa alkhairi a cikin mu yahudawan Madina sai ce law akhbartukum bi annahu aslama inda zan ba ku labari ya musulunta fa ina ba zai yiwu ba sai abdullahi bin salam ya fito ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah suka ce huwa sharruna wa bunu sharrina shi ne mafi sharrinmu kuma baban shi shi ya fi kowa shari a cikinmu to ba yahude kenan sai ce ya ma'aikin Allah ba na gaya maka ba ba na gaya maka ba butulu na mutane to su ne yahudawa Allah ka kare mu ka share ka kare mu daga sharrin su to shine da Allah ya bada labari sai ce tilka ummatun qad khalat wa'annan al'umma ce sun riga sun shude Lahama, ma kasabat abin da aiwatar yana kansu wala kun ma ku yanzu da kuke sauraron wannan karatu aikin da kuka yana kanku wala tusaluna amma kanu ya'malun Allah fa ba zai tambaye ku akan yahudawan Madina da banu kainu da banu nadir da banu ƙuraiza ba ko kuma eh, nasarar najiran Allah ba zai tambaye ku a kai ba zai tambaye ku ne ku a yanzu ne kuka yi ina fatan an gane sakon saboda haka an nuna min lokaci na yayi to a nan aya za mu tsaya insha Allah idan Allah ya raya mu sai mu tashi kan aya ta ɗari da arba'in 142 insha Allah madadin Kani Dauda Foundation banda alhaji da sani dauda mon garkuwar zazzau babba ya ɗauki nauyin sadar da wannan sako zuwa ga al'umma ana roƙon allah subhanahu ta'ala ya yi albarka a cikin dukiyarsa da zurriyarsa annan kuma ya saka masa da gidan aljanna mu kuma da muka yi wannan karatu muna roƙon allah subhanahu ta'ala ya karɓa mana a matsayin ibada ya saka mana da alkhairi kuma ya biya mu da aljanna da mu da muka karanta da mu da muka saurara kamar yadda ya haɗa fuskokinmu a wannan masallaci muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya haɗa fuskokinmu a cikin aljannan fitosi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba mana wannan ibada ya yafe mana kurakuranmu ya busa mana da dukkan wata musiba da muke fuskanta a cikin wannan mu ya kuma yi albarka ga rayuwarmu da zuriyarmu gabaki da subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك